السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu yau biyar ne ko shida ko? biyar ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bakwai, kuma sha shida ga watan sha biyu dubu biyu da goma sha biyu miladiya za mu ci gaba da majalisunmu da muke karanta waɗannan littafai a wannan rana za mu fara da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na 48 shine Khubayb ibn Ali Khubayb ibn Ali al-Imam al a cikin Umdat ƙari qari yace bi dhamm al-kha' wa fath ya al-ba' al-muwahhada wa sukun ya'i. آخر الحروف بعدها باء موحدة أخرى yace yadda ake zabtin sunan Hubay shine na farko kha'u za a mata bamma, sannan na biyu ba'u mai harafi ɗaya a ƙasa za a yi mata fatha sannan akwai ya'un wadda take da sukuni sannan kuma sai ƙarshe kuma ba'u الإمام ابن حجر أتشن الإضغاء الإصابة في تمييز الصحابة يتشي بالتفجير خبيب بالتفجير بتفجير خبيب على وزن فعيل هكا أكي ضد سنة الناس ما يسا أكي ضمنت أقوي خبيب أقوي خبيب لشدة تباشيشي سنة سنة باشدة على وزن فعيل تفجير al-imam ibn al-asir a cikin usudul ghaba fi ma'rifati sahaba yace khubayb ibn adi ibn malik sunansa khubayb babansa sunansa adi kakansa na farko sunansa malik ibn amir sannan kakansa na biyu shine amir ibn majda'a akwai a wasu littafan mutum zai ga an sa ibn makhda amma dai abinda ibn al-asir ya tabbatar shine ya daidai majda'a ibn majda'a sannan bini jahjabi jahjabi wasu sun sa shi a matsayin haj haj amma jahjabi shine abinda ibn al-asir ya tabbatar a cikin usulul ghaba bin auf bin kulfa bin auf bin amr bin auf bin malik bin al-aus al-ansari al-ausi dan kabila al-ausu manya-manyan kabilun madina guda biyu al-ausu da al-khazraj to shi yana bangaren al-ausu mun gane to mun kawo wannan saboda malam bai kawo nisbarsa ba wannan ita ce nasabarsa kamar yadda manya-manyan malaman hadisi suka tabbatar shine sai malam bayan ya kawo sunan sai yace Hubayy ibn Adi wa karamatul awliya Hubayy ibn Adi da kuma karamomin waliyai aqida ahli sunna wal jamaa tusbitu anna lil awliya karamati lallai waliyai na da karamomi amma karamomin dukkan waliyai gabaki ɗayansu bata kai mu'jiza annabi kwara ɗaya ba sannan karama a mu'taqadin ahlus sunna wal jama'a tana faruwa ne da wani bawan Allah wanda ya tsantsanta bin Allah da annabinsa da ka in ka ga wani shedani yana yin wasu abubuwa na ban mamaki wannan istidraji ba karama ake ce mata ba istidraji istidraji to akwai karama waliyai suna da karama akwai waliyai a aqida ahli sunna wal jama'a sannan bayan kasancewar su waliyai Allah yakan ba su karama karama wani abin da zai gasgata cewa su bayin Allah ne kuma mabiya annabin Allah ne to shine sai ya ce masa al-ansari shahid balansari ne shi ash-shahid kuma wanda ya shahada domin shahada ta tabbata a sama ya tabbatar da cewa ya shahada aqida ahli sunna wal jama'a ba su tabbatar ma da wani kai tsaye su ce yayi shahada sai idan annabi sallama ya tabbatar da cewa shi shahidi ne amma in annabi sallama bai tabbatar da cewa wani shahidi bane to sai dai a ce ana masa fata kun gane sai ya ce masa wai usturatul fida'i wa tabhila duniya tatsuniya nan da Hausa amma shi nan yana nufin abun ban mamaki domin dama tatsuniya ba ana ka abubuwan ban mamaki bane ne gizaye kaza ko kitai kaza amma nasu din na ƙarya ne ko duk abin da ya sa ma balarabe kansa ya gingingin sai ce ustura sai ya jam'in sai ce asatiya wa qalu asafiru asatirul awwalin iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukuratan wa asila to sai ya ce usturatul fida shi khubayb bin adi mala ya ce abin ban mamaki ne a wajen ba da fansa ya ba da kansa don fansar addini wa tabhiya da kuma sadaukarwa alfida ya ba da kansa don addini ya ci gaba a tabhiya ya sadaukar da kansa kusan duk ma'ana su da fida'i da tabhiya wa ayatul jihadi wal fida sannan kuma shi alama ne na me na aljihad na jihadi ta jihadi wal fida sannan kuma da sadaukarwar dai ala malan yace ku saurara ma ahwajal ummata ila rijalin amsal khubayb lalle yau al'umma tana da buƙatar mazaje al'ummar musulunci na da buƙatar mazaje amsal khubayb kamar irin su al'umma na da buƙatar irin su waɗanda za su yadda su sadaukar da rayuwarsu don addini ya ci gaba fi waqtin jaffa fihi al-ikhlas a cikin lokaci irin wannan da muke rayuwa a cikin sa ikhlasi ya kafe jaffa ya kafe yadda kasar rijiya na kafewa idan aka shiga bakin rani aka shiga rani mai tsanani sai rijiya ta kafe to haka ikhlasi ya kafe a cikin zukatan mutane in ka tara mutane da yawa da a ce ikhlasi ana ganin sa wallahi mutane da yawa ba dan Allah suke abubuwan su ba alamomin da malamai suka yi istinbati a cikin alkur'ani da sunna da rayuwar magabata akan su alamomin ikhlashi da za ka zo ka rika auna su akan ayyukan mu to sai ka duk bamu ci ba mu dama ikhlashi wahala gare magabata ma sun nuna tsananin sa sun nuna wahalar da suke sha an sha ja mana magana Imam su al-Thawri rahmatullahi ta'ala alaihi da yake cewa ma alajtu shay'an af'aba alayya bin niyyati ce ban yi maganin wata matsala da tafi min girma kamar matsala niyya ba ikhlasi da na fara abu sai shedan yanzu ya ce min ai ba dan Allah kake yi ba ko kuma shikenan sai in rika jin wasu maqala in rika jin ashawatul khafiyya a cikin zuciyata to a irin wannan zamanin namu da abubuwa suka ƙara cewa suka lalace to al'umma tana buƙatar mutane irin su Hubay ibn Adi radiyallahu anhu wa shira'abbat fihi al'anaqu ila dunya sannan wuyaye suka suka rufina ishra'abbat suka rufina ila dunya ga duniya suka miƙa suka kama aka miƙa su zuwa ga duniya duniya kawai ake kalla wa qalla fihi al-juhd li hadha ad-din sannan kokari ya karanta ga wannan addinin wanda yake tsayayye kadan kake samu waɗanda suke tsayawa su ma addini aiki an bar addinin yau shine bai da gata bai da masu kare shi اشترك radiyallahu anhu fi ghazwati badr wa uhud wannan sahabin da ake bamu sa aka masa wannan shimfidar yayi tarayya ya halarci yakin badr da kuma uhud shi ya je su sadaka huwa min al-badariyin al-imam al-imam al-imam ibn abd al-barr a cikin al-istiab fi ma'rifat al-ashab ya tabbatar yace huwa ahadul badariki yana ɗaya daga cikin shuhada ubadar wanda suka halarci badar in an ce shuhada ubadar ba dole sai mutum ya mutu ba in dai ya halarta to ana ana ana ana ana ana ana masa ana masa laƙabi da cewa shahida badran sai ai jam'in sa a ce musu shuhada ko da ba a kashe mutum ba wa uhudin sannan yana cikin waɗanda suka halarci yakin uhudu wa abla ma bala'an hasana sannan yayi abun bajinta ne ban sha'awa a cikin wannan yaƙoƙa guda biyu wato da yaƙin badar da aka yi a shekara ta biyu da kuma yaƙin uhudu da aka yi a shekara ta uku tabbas yana ɗaya daga cikin waɗanda aka rubuta sunansu a cikin waɗanda suka yi abubuwa na bajinta da ƙwarewa da nuna jarumtaka da nuna mazamtaka a cikin wannan waɗannan yaƙoƙa guda biyu wa kana lahu yawmar raji'i qissatu sannan a yakin da aka yi da ake ce masa ma'arakatul raji ko sariyatul raji'i yana da wata kissa mai ban sha'awa kusan duk malaman da suka yi tarihin sahabbai kuma suka kawo tarihin kubai to sai da suka kawo wannan kissa ka fara da Alimamul bukhari Alimamul bukhari ya ambaci wannan kissa ta arraji kusan a wurare uku ya kawo ta a cikin kitabul jihad sannan ya kawo ta a cikin kitabul magazi sannan ya ambace ta can a ƙarshe ƙarshen sahihul bukhari kuma kissa ce mai tsawo a game da abin da ya faru da shi Ubay ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu a wannan shariyar wato rundunar yaƙi da Annabi sallallahu alaihi ya aika su ‘yan kaɗan domin su je su fuskanci wasu makiyan Allah. Sannan Al-Imam Ibn Abdulbar a cin alisti ya asi ma'arifatul ashab shi ma ka wannan kissa haka al-imam ar-ragib al-asfahani al-imam abu nu'aym al-asfahani a cikin hilyatul awliya wa tabaqat al-asfiya shi ma ya kawo haka ibn al-jawzi a cikin sifatu safwa shi ma ya kawo wannan kissar ta Khubay ibn Adi a game da al'amarin da ya faru da shi a wannan yakin na da ake ce masa ma'arakatul rajiya ko kuma shariyatul rajiya sannan al-imam ibn shi ma haka haka al ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba dukkanin sun ambata kenan wannan sahabin abin da ya ƙara fito da shi bayan abin da ya a yakin Uhudu da bada to shi ne wannan sariyar wadda ta sanadiyar ta aka kashe shi to shine sai ma ya ce fa ma hiya qissatu to wai mece ce wannan kissar tasa wani irin wace irin bajinta ce ya nuna wani irin abu ne ya yi na sadaukar da kai da miƙa kai ga addinin nan a wannan yaƙi da ake ce masa ma'arakatun raji'i mala ya ce aslu kissatin raji'i hadihi أن وفدا من قبائل asalin wannan أسل ونن abin da ya faru فاغو شيني أن وفدا من قبائل عضل والقارة للي وسو جماعة وفد وسو آيري دا سكته كوكما كشي توجع دا سكته دا قبيلة دا أكي تمس عضل دا كما قبيلة دا أكي تمس القارة سكزو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yadku anna anba al-islam wasalat ilaihim suka zo suka ambata ma manzon sama cewa ai labarukan musulunci sun je zuwa gare su duk sun ji abinda manzon sama yake kira zuwa gare shi na musulunci na tauhidi na aqida ingantacciya da kyawawan dabi'u da ibada suka ce duk labarin ya zo muku kun ga ya ci gaba da sashi a matsayin kwara da ya ce anna wafdan shi ya ce kadima sannan ya ce yazkuru da lafazin rahatu lafazin wahdu da ana amfani da su a matsayin in ka ga dama ka ambace su a matsayin jami'i in ka ga dama kuma ka ambace su a matsayin mufradi shi yasa nan yace qadima anna wafdan min qaba'il ubal wal qarati qadima ala rabbi ce qadimu ba sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna ba da labarin anna anba al-islami wasalat ilayhim cewa labarukan musulunci duk abin da musulunci yake kira zuwa gare shi to sun ji labari ya kai zuwa gare su wa annahum to kaga sai juya wa yahtajuna ila rijalin yuallimunahum ad dina, wa yuqri'unahum al-qur'ana sannan kuma suka ce ma Annabi sallama suna buƙatar a ba su wasu mazaje mutanen da za su karantar da su addini kuma su karantar da su alqur'ani ashe yaudara suka zo yi yaudara suka zo yi sun yi ɓanna sosai to za mu ji nan gaba me ya faru me ya faru me ya faru amma dai wannan shine asalin kissa karshe malam ma zai ce mu kyala al-Imam Bukhari da kansa ya ruwaito kissar da abin da ya faru da kaza da kaza da kaza da kaza kissa ce mai ban sha'awa kuma tabbas Ubay ibn Abi radiyallahu ta'ala anhu bajinsa bajinta za ta fito da kuma sadaukarwa irin tasa da yadda ya bada kansa domin addini ya dawwama Allah ya sa koyi da su